a ran 11 ga watan nan na shi ne za a soma granar da jarabawar bakaloriya a dofaɗin ƙasa a nan yamai ɗaliban jarabawar ta shafa na ta ƙoƙarin kimtsawa domin fuskantar jarabawar mutar muhammadu ya haɗu da wasu daga cikinsu ya da safe ga abin da suka bayyana shirye-shirye tun yaushe muka fara paske ba tun yau bane aka tunatar da mu da za mu yi examen don ka yanzu mun kammala komi kawai muna ɗan tunatar da kanmu ne mun shirya insha Allah mun shirya mm, muna fatan komiti wannan mai shirya da examen da cikin dukansu muna fatan su shirya wanga examen cikin la transparency ko ya zamanto babu boye-boye babu magudi kuma a yi tsakani da allah adiba program mu a kawo mu abubuwan da suke cikin program mu ka ta a kawo abubuwa ko saboda a yi alintar in mutane ko a samu wani problem vala ina fatan allah ya ba mu kokarin mu zan kanmu paske wata rana akwai abubuwan da suke tada mu hankali cikin class don ina fatan allah ya ba mu sa'a kowa ya rike wannan abun da ke damun shi cikin class kuma allah ya ba mu sa'a duk abubuwan da muka dauka a sa su ne za su zo Allah ba kowa wasa. ta a bangaren hukuma ma komi ya kammala game da wannan jarabawa. Muhammadu Muktar Garba shugaban makarantar Lisai Isa Kwarambe ya yi wa Muntar Muhammadu karin haske. Shirye-shiryen dai mun kare su tun tun kahin watan azumi. e eh, professeur sun kare program dari bisa dari mm, alhamdulillah yanzu duka sun kare karatun mu namu ina tabbatar da da, sun shirya sun shirya yau insha Allah ko gobe ne aka ke su zo suna iya zuwa su jarrabawa e, insha Allah yadda na, gani nan yadda muka yi aiki ina tabbatar da cewa Allah zai taimake mu samu babban babban resultant to waɗanda za su fuskanci jarrabawa dai e, mu dai ka a yi kamar shekaru da suka wuce sai ka ga e, mushannu su, karatan da yara shekara uku sai a zo ga abun da za su jarrabawa sai a gane su bisa portable bisa abun gare zo su siyo da ake kewa facebook da whatsapp wannan bai kamata ba mu dai bana ka a haka nan sun kai dari bakwai eh, da siri a da siri d da siri c Muhammadu Muktar Garba kenan shugaban makarantar Lishai Isa Korombe a gamar shirye-shiryen jarabawa bakaloriya wadda za a soma a ran 11 ga wannan wata na juye a duk faɗin ƙasa a cikin kuma rahoton namu na musamman